What's his ya zuwa yanzu dai za a iya cewa cin zalin ɗalibai a makaranta yana ƙara ɗaukan sabon salo wanda hakan ke shafan harkar koyo ta yadda wani lokacin ɗalibai sukan tsinci kansu a wani irin yanayi inda suke ƙauracewa zuwa makaranta ko kuma idan sun je ba sa mai da hankali wajen yin abin da ya kai su makarantar sakamakon tsangwama daga ɗalibai 'yan uwansu. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce damuwar da al'umman duniya ke nunawa tana ƙara ƙaruwa akan buƙatar tsare lafiyar kwakwalwar ɗalibai masu koyon ilimi da kuma ƙoshin lafiyarsu. Asusun ya ce manufar makarantu su kasance muhalli mai aminci da kuma tallafawa masu koyon ilimi da malamai sai dai shaida ta nuna ba hakan ke samuwa ba Ga mutane da dama, makarantu sun zama wuraren da ake nuna tashin hankali da cin zalin da ke iya addabar kowa. A ƙoƙarin da ake yi na wayar da kan mutane game da cin zalin yara a duniya, ya sa aka ware ranar biyu ga watan Nuwamba domin wayar da kai game da ranar yaƙi da cin zali ta duniya. Gangamin yana ƙoƙarin nuna ƙwaƙƙwarar alaƙar da ke da akwai ne tsakanin nuna tashin hankali a makaranta da kuma lafiyar ƙwaƙwalwa. Cikin nau'in cin zali da ake kokawa da su har da na sabuwar hanyar rayuwa wato intanet da kuma na farkawo ƙarshen tashin hankali a makarantu don inganta lafiyar ƙwaƙwalwa kwakwalwar yara da koyon iliminsu sai dai duk da kokarin da ake yi na wayar da kai ta hanyoyi daban-daban abin yana neman gagarin kundila inda ba a ɗaukar lokaci ba tare da an samu cin zali ba musamman a makarantun sakandare. A wata tattaunawa da BBC ta yi da wata uwa a shekarar da ta gabata ta bayyana yadda cin zali ya yi sanadiyar rayuwar 'yarta. kuma ire iren su suna nan da yawa misali ɗalibi sylvester oromoni na makarantar dawin da ke jihar lagos ya rasa ran shi ne sakamakon cin zali a makaranta wanda wannan ma ya daga al'ummar najeriya kazalika wani ɗalibi a makarantar deep life da ke jihar oyo ya rasa ran shi ne yadda wasu ɗalibai suka ci zarafin shi sakamakon yana yin fitsarin kwance wadda hakan ya yi sanadiyar rayuwar shi Ko a shekara ta 2018 an samu irin haka a Maidugurin jihar Borno wanda ya sanadiyar rayuwar wani ɗalibi. Sai dai masana na cewa akwai hanyoyi da za a iya bi domin magance cin zali kamar yadda Dr. Hassan ya ce akwai wasu abubuwa da iyaye ya kamata su dinga la'akari da su kamar irin abubuwan da suke koya wa su da kuma faɗa musu ta bangaren addini da kuma hulɗa da mutane. Ya ce iyaye da malamai su kasance suna koya wa yara yadda za su girmama sauran yara ko da kuwa akwai bambanci tsakanin su ta fannin kuɗi yanayin rayuwa da dai sauransu ya kuma kara da cewa iyaye da malamai su kasance suna koya wa yara abubuwa da al'umma za su amince da shi za a iya cewa irin hanyoyin da dr alsan ya bayyana na yadda za a magance cin zali bai fara tasiri ba a najeriya domin kuwa a daren litinin ne wani nau'in cin zali da cin zarafi kan wata ɗaliba ya auku inda aka gano wasu ɗalibai a makarantar lead british suke cin zalin yarinyar lamarin da ya daga hankalin mutane musamman ma masu amfani da kafafen sada zumunta inda daga daren ranar litinin zuwa rawayewar garin talata ta ya zama na cewa shine zance mafi tattaunawa a kafafen sada zumunta da kuma kira da ɗauki mataki kan lamarin ya zuwa yanzu dai za a iya cewa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu domin ko hukumomi sun dakatar da makarantar har sai an kammala bincike naja'at sunuhu labaran libati